اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه to yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata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 Eh? mufsidatul qulub mufsidatul qulub muna roƙo Allah ta'ala ya amfani mu da wannan littafi Allah ka sa wannan littafi ya zama dalilin shari'ar mu mufsidatul qulub abubuwan da ke lalata zuciya ko abubuwan da suke ɓata zuciya to wannan littafi dai kamar da muka sani babban malami salihul munajjid ko shine ya wallafa shi wanda littafi ne da aka tattauna akan amradul qulub wasu cututtuka da suke kama ainihin zukata yau insha Allah za mu kama daga shafi na biyu haka ne ko mala ya ce muqaddimatun to za mu ɗan duba wannan muƙaddima sai mu tafi karatun kai tsaye muƙaddimatun wato gabatarwa ko alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ubangijin bayi mahalicin bayi wassalatu wassalamu ala ashrafil Mursali. Allah ya daɗin tsira da aminci a kan mafi ɗaukakan manzanni a cikin manzannin manzanmu annabi Muhammad shi ne mafi ɗaukaka a cikinsu yadda da wannan imani ne kauce ma wannan kuma tawaye ne wana ganewa yadda da wannan shi ne imani cewa dukkanin manzanni manzan Allah shi ne gaba da su eh nabiyuna muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in Allah ya daɗin tsira bisa manzon mu annabi Muhammad da iyalan gidansa da waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama to mun ga malam ya yi namba ɗaya ya ce alhawa ko haka ne namba ɗaya ya ce alhawa na kawo wannan ne sai in koma kan wancan domin a san alhawa ɗin ita za a yi magana kanta wannan shimfiɗa ce an fahimci abin jama'a amma ba'adu bayan wannan shimfiɗa da aka yi fa tiba alhawa an alkhairi saddin bin son zuciya yana kange mutum daga dukkan alheri ba mutumin da zai rungumi son zuciya face alheri ya nisace shi mun gane magana mu kalli bakin yadda ya faɗa Fa'in inna tiba alhawa biyewa son rai biyewa son zuciya anil khairi Sadin yana toshe bawa daga dukkan alkhairi walil aqli mudaddin bin son zuciya yana kishiyantar hankali idan mutum ya bi son zuciya sai kaga yana yin abubuwa tamkar mahaukaci hatta yana yin abin da ya udu ilaihi bidarar fi duniya wal akhirah idan mutum ya rungumi son rai yana yin abin da zai cutar da shi a duniya da lahira wannan a rayuwa a kasuwa a gida a zaman aure a siyasa a neman ilimi a makwabtaka duk abin da za ka yi matukar ka gayyato son rai za a ga mutum iya mutum amma ba ya da hankali ana gane ba mutum gashi kamar mutum amma ba ya da hankali mai yasa don yarin gumi son rai yarin gumi son zuciya ita ko son zuciya mudaddun ne lil aqali son zuciya yana kishiyantar hankali a wayi gari mutum yana saba wa hankali ka kalli yau yanayin yadda abubuwa suke ƙiri ga abin da za mu yi kowa ya ni'imtu kowa ya zauna lafiya amma ba za ya haka ba ana kashe mutane a sokoto ana kashe mutane a samfara ana kashe mutane a sassa daban-daban na duniya amma abin da zai baka mamaki sai a wayi gari waɗancan mutanen ba a kai musu jami'an tsaro ba amma an ɗauki jami'an tsaro an ba wancan sanata guda uku an ba wancan raps guda biyu wancan gwamna guda bakwai wancan ciyaman maya duk sun rabe jami'an tsaro a tsakaninsu sai a ce ƙasa babu me jami'an tsaro a arewa akwai lokal government da take da ƙasa da police ashirin lokal government guda amma tana da ƙasa da police guda ashirin jama'a muna ganewa yanzu ya za a yi 'yan sanda ashirin su tsare ƙaramar hukuma wata ƙaramar hukuma fa sai kai tafiya awa ɗaya cikinta kuma ƙaramar hukuma ce guda ɗaya amma ba ta da ƙwarar ɗan sanda guda ashirin wanda zai tsare rayukan jama'a da dukiyarsu babu kuma ana biyan sa albashi ne don ya kare al'umma ba don ya kare mai mulki ba idan da mai mulkin na Allah ne ba ya da bukatar ya nemi mai tsare shi ai an yi Umar ɗan Khattabi ko ba haka ba an yi Usman na Afan, an yi su an yi su da yawa me yasa ba su bukatu zuwa ga mai kare su ba ko yanzu idan da mutum zai rike gaskiya da amana mutane za su ba da ransu su kare shi nawa akai ko a wannan demokradiyya a wannan lokacin da muke ciki idan mutum ya rike gaskiya ya rike amana yawa al'umma adalci al'umma tana iya ba da rayuwarta don ta kare shi a yanzu magana da nake maka ashe matsalar son zuciya ne aka shiga ciki wannan son zuciya shi ya kai mu inda ya kai mu kuma kai da ka kalle da rayuwar mu take wahala muke sha kuka muke yi matsalar gata a fili matsalar tawa ce taka ce tamu ce amma mun ki mu gyara shi yasa ka kalli abin da malam yake faɗi ka san cewa nan gaba za a yi karatu yake cewa son zuciya anil khairi sadin duk wani alheri son zuciya yana kare ka daga wannan alherin yana raba ka da alheri idan mutum ya kubce wa alheri ina zai fada sharri sai ce walil akali mudad son zuciya yana kishiyantar hankali ya mai da mutum tamkar mahaukaci li'annahu tiju min al-akhlaqi qaba'iha idan mutum ya ɗauki son zuciya duk wani mummuna hali sai ka yana yi ƙarya zamba cikin aminci gulma cin nama kai babu abin wa min al-akhlaqi qaba'iha duk wani mummunan hali wanda ya rungumi son zuciya sai ya yi shi to kaji har ma ana kallon wahana ma makaryaci ne yanzu a cikin 'yan kasuwa guda nawa ne masu gaskiya ai kaga kirgawa za ka yi sauran ka zubar 'yan kasuwa masu kasuwanci ma'aikatan gwamnati waye bai sa son zuciya ba yau fa ma'aikacin gwamnati zai shiryo takardar ƙarya ba ya da lafiya a bashi kuɗi ya je ƙasar waje magani gwamnati ta bashi kuɗi a mai kaza a mai ƙarya ya shirya gaba ɗaya kuma a ɗau kuɗi a bashi kuma ya yin aikin da aka ɗauke shi a biya shi albashi a bashi kuɗin magani a bashi kuɗin jirgi duk wannan gaba ɗaya ƙarya ce shi yasa akwai ranakun da ake zuwa aiki akwai ranakun da ba a zuwa aiki mu gaya kanmu gaskiya matsalolinmu mun taimaka wajen faruwarsu tabbas shugabanni su ne gaba ba a wanda ya isa ya ce shugabanni ba su da laifi ba zai yiwu ba shugabannin ma hadda na addini hadda na addini wani abin idan aka yi in ba ba ce bace baka san abin da aka yi ba amma idan harkar ka ne da'awa kaga a cikin tafiyar da'awa an yi wani abu kai ka san wannan san zuciya ne tibiran da ba muna ganewa aka dubi wani wani lokaci bayani fa a cikin karatu cewa wa'azi za mu yi wa'azin nan iyakacinmu mun fara da wuri daga magariba daga magariba za a tashi sha ɗayan dare ko sha biyun dare to daga bakwai zuwa sha biyun dare awa nawa ne eh awa biyar ka ɗauka awa shida amma aka zo ni ne fa na aikin aka yi budget na kuɗin da ya fi dubu ɗari shida ana ganewa wannan taimako ne da jama'a suka tara aka ɗauko kanofi don allah da daddare wa ke bukata kanofi rana ke akwai me amfaninta aka ɗauko abinda da za a yi abin da ya fi ɓata min rai a cikin abinci nama ya fi abincin yawa ba abin dariya ba ne kai nama ya fi abinci yawa sai ka awa guda baka cinye kaza ba awa guda kana ci saboda kaza ce aka ɓantala mutum katuwa ana ganewa don haka an kashe kuɗi sai nake bayani a karatu na ce wannan abin da ake yi jama'a ba don haka suka ba da taimako ba haka ne ba don haka suka ba da taimako ba wannan kuɗin dubu ɗari shida a dare ɗaya idan muna biyan malami dubu hamsin hamsin na wata nawa za mu biya eh a cikin dubu ɗari shida muna biyan dubu hamsin hamsin sau nawa za mu biya na shekara ɗaya don Allah bai fi mana ba mu zama mu a gida mu tura malami tafi kauye ya koyar mu ba shi dubu hamsin hamsin fi sabilillahi in dai addinin za mu yi don Allah to amma wannan maganar da ka gani yadda nake faɗa muku dinnan ba ƙaramar matsala ta jawo ba karatun ma yadda aka dakatar tsammani ake zan bari yanzu na bari na daina faɗa in ka ce ba za a yi ba sai in zauna gida na ina yi da wannan na'urar da Allah ya kawo masallacin ka ne rike rike abunka amma wannan magana barna ce ko muna so ko ba mu so mu ne ho muka ce mutane mu na Allah ne ba haka muka wadi ba yaushe za a ce mutane su kawo taimako a kashe wani ma bai da alaka da addini zai zo ya zauna a ci wannan tuwon da shi tashi ta hisa kuma abin da za a karanta ka rasa me a karantar to wannan irin son zuciyar dole sai an gyara ta na kawo muku misali kusan cikin masu addini ma ana son zuciya to ina ga in shugabannin addini za su yi son rai haka kuma ba su son a faɗi ina ga wanda suke 'yan duniya zalla wannan masu addini ne malu ila duniya jama'a kun fahimce ni da kyau masu addini malu ila duniya ko ilal hawa ina ga wanda su dama 'yan duniyan ne a salatan to wallahi jama'a kun ganni nan zaune ba na so a faɗa min gaskiya kun gan ku nan ba ku san gaskiya an fahimta ai ita gaskiya in Allah ya maka gamdakatar sai ka karɓa amma ba wani mutum guda ɗaya mai son a faɗa mai gaskiya dan adam ɗabi'an bai son a gaya mai gaskiya so yake a bashi yayi abin da ya ga dama wannan ita ce ɗabi'an mutum amma kyale shi za a yi ko faɗa masa za a yi eh yanzu maganar da na yi a nan bayan mun yi baki dangane da mata masu fitowa suna da awa da lalle a hannu da waye ai na yi wannan magana a nan daga abin da mutane suke faɗa in shi za ka saurara ba za kai ba dama baina mu'ayyidin ne wa mu'arid amma ni natija ɗaya na fita da ita taimakon Allah da muka samu maganar da aka yi ya kai ga malaman nan mata masu yin wannan ɗabi'a ba muna soke da'awarsu ba ne waɗannan malamai mata mutanen kirki ne masu da'awa suna kira zuwa ga Allah kuma suna ƙoƙari kuma kalaman da suke faɗi ga matan ba laifi ba ne fitowar magana zuwa gare mu mu maza ita ce laifi ba su kuku bence ni da kyau ba amma abin da zai baka sha'awa da wannan malama suka ji wannan ɗaya daga ciki dai na kalli wani bidiyon ta da ta sanya safa hannu Ta rufe wannan ne? to kaga alhamdulillah ni ban tsaya na dai ganta da safa hannu takadduman Allah ya mata albarka Allah ya saka mata alkhairi wannan alama ce ta mai imani ce ita kuma addini shine gabanta wannan bai hana ita kuma a matsayinta na mai da'awa ni ma in ta hararo ba daidai na ba ta faɗa mani ko ba haka ba in don Allah nake ni ma sai in karɓa daga wurinta kaga kenan muna yin wata awanu alal birri wa taqwa don haka ni dattija da na fita da ita shine baiwar Allah tana da imani tana da addini kuma abin da take yi domin Allah take yi wannan yasa idan an gaya mata za ta iya gyarawa kaga yanzu mu abin da muka ce a gyara shine bayyana kwalliya ba mu ce a daina wa'azin ba kuma kalaman da ake faɗi in za su fito waje a sassauta su in ko ya su ya su ne mata a baje musu koli a musu cikakken bayani komin zurfinsa domin mace ciwon ya mace ai na ya mace ne abinda take iya gaya wa matan mu maza ba mu iya faɗa musu kuma ita ce aula wa ahara da ire-irenta su faɗi to kun ga kenan yan uwa a faɗa ma gaskiya ka ɗauki wannan magana ka shiga ƙarƙashin allazina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana sai aka ce ulaika allazina hadahumullah to muna roƙon Allah ta'ala ya mata albarka ya saka mata alkhairi mu ma muna roƙon Allah ya azurta mu da waɗanda za su hasko mana abinda muke kai ba daidai ba don mu gyara kuma muna roƙon Allah ya buɗe mu ya ba mu ikon karɓar gaskiya to shi son zuciya yuntiju min al-akhlaqi qaba'iha duk wanda ya rungumi son zuciya duk wani mummunan hali sai ya yi wa yuzhiru min al-af'ali fada'iha san zuciya yana bayyana ayyuka masu tozar tabawa su wulaƙanta shi yanzu duk mutumin da ya sha giya ya zo yana faduwa ana ta da shi don Allah bai tozarta ba eh me ya kai shi ga shan giya eh yawa ai mutum yana da mai kowane mutum Allah ya bashi ikhtiyariya in ya so ya yi in ya so ya bari duk wanda ka gani a wurin sabo bai yi wa kama barawa ya ce haka Allah ya so kamar barawa da ya ce wa sayyidina Ali haka Allah ne Allah ne ya jarabce da shi ko kaddara ce ko kuma haka Allah ya so Ya ce mu haka Allah ya so mu yanke maka hannu Allah ya so kai sata mu kuma Allah ya so mu yanke maka hannu sata ka Allah ya so yanke maka hannu kuma Allah ya so saboda dan adam wa kana al insanu akthara shay'in jadala so dan haka nan ya ku yan uwa mu lura son zuciya yana bayyana ayyukan da suke tozarta bawa fada'iha a waye gari bawa ya tozarta so nawa aka samu dan wiwi ya je yana gaida tunkiya kasan dan wiwi akwai biyayya amma ta banza dan wiwi ba dan wiwi akwai biyayya amma ta banza to tunda ya ƙi bin Allah don ya zo ya gaida tunkiya wace riba aka samu ya ƙi ya bi Allah amma ya gaida tunkiya Allah ya sauwaƙi kaga wannan menene ake cewa wato Allah Allah muke roƙo ya kiyaye ya kuma raba mu da irin wannan wato al'amari wa yudhiru min al-af'ali fada'iha wa yaj'alu sitra al-muru'ati mahtukan babu abin da yake yaga maka rigan mutunci ya tozarta ka a inda kake da kima irin bin san zuciya ana ganewa babu abin da ke yaga wa bawa rigan mutunci idan ban da rai idan ban da rai babu abin da Allah ya yi wa mutum mai daraja in dai ka ce rai babu abin da Allah ya yi wa bawa mai daraja kamar mutuncinsa shi yasa musulunci ya hana ka ka tozarta mutuncin bawa eh wanda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada wani hadisi yake magana akan annabi isa ko alaihi salatu wasalam da ya ga wani mutum yana sata ko ya ce kai a tasiru sata kake yi ya ce wallahi na rantse da allah ba sata nake ba kuma wallahi sata yake nan take ya ce amantu billahi wa kazabtu aini ni ko na yi imani da Allah ido na ƙarya yake bai ganka ba kuskure ne eh, ya na ido ce ya na ido haka ya ce idon shi ƙarya idon yake yanzu ya ƙaryata idonsa don tara mutuncin wani kuma ya yi din amma mu yanzu ba wai wani zai je sai kyamara ya sa a wani ɗaki don ya gano ga wani na aikata alfasha ya zo faɗa aiko kai ne wawa domin duk inda abin nan ya zagaya kai za a rubuta zunubi shi za a ba shi zunubin laifin da ya in ya tuba kuma daidai wannan Allah ya kai masa domin iya wannan yayi ba shi ya yi rakodin ya haɗa ba kai kai rakodin kai da kai rakodin kai ne za ka yi abin nan yanzu fa waya kake da mutum yana rakodin ɗinka waya kana yi da mutum yana rakodin ɗinka kai malam al'umma al'umma zuciya ta me ta lalace kuma idan an faɗa mu ce an zage mu to an faɗa din ba haka ba ne? zuciya akwai kyakkyawar zuciya kowa yana neman laifin kowa babu abin da baka ya zubar ma da muru'a ya zudda mutuncinka irin son zuciya wa madakalu sharri maslukan wato son zuciya dangane da shigan sharri a zuciyar bawa ita ce hanya dodar shine masluk hanya wadda take dodar wanda sharri zai shigo wa bawa ba yadda za a yi bawa ya rungumi son zuciya face sharri ya masa da baibayi sharri zai masa da baibayi a wayi gari babu alkhairi tattare da shi sai dai sharri kaji alhawa matiyatul fitna eh son zuciya shine gadon bayan kowace fitina son rai shine gadon baya na kowace fitina son rai yanzu ba za a ga mutum ya sha kwaya yana faɗuwa ƙasa ana ɗaga shi ko ba ka ba a zo ya samu aikin yi za a ba shi takardar kama aiki sai a auna jininsa a gaina shan kwaya sai a fasa ba shi mai wannan aikin yanzu ya zama mai wannan abin da yake yi ya zama mishi abin nan madakalu sharri masluka ya ya sharri ya dabaibaye shi yanzu ya hau doron fitina ya ɗora kansa a fitina haka kawai mutum ya ɗora wa kansa shaye-shaye me za ka sha maganin me zai maka yanzu misali ka ɗauki ɗan ƙaramin abu shan taba don allah mutum ana zaune da shi da hular shi da komi da malin da mutunci sai ya ciro ta ba ya faska wuta ya sa mata akwai mai sake ganin shi da mutunci a wurin ana ganewa ko da ba zunubi idan zai zubar da mutunci me ya kamata a bari don haka da mutum ya rungumi son zuciya ya hau kan ya hau kan sharri eh, son rai kuma wannan son rai da kake gani mugun ciwo ne yana da wuyan magani Inda za ka gane haka da za a ɗauki wani abu a baku ku raba kai da ɗan uwanka a baka kuɗi 'yan ɗari biyar biyar da 'yan naira dubu dubu da 'yan ɗari biyu to idan kai baka so na kai cika ma aljihu sai ka ɗau 'yan ɗari biyun ka bashi kai ka ɗau 'yan dubu dubun ka soki ko mutum ya ware sababbi ya sa aljihunsa ya kirga tsofaffi da baya so ba wancan tafa muka kai lalacewa har Allah muke wa haka idan mutum aka ce a bada sadaka a masallaci sai ya duba kuɗin da ba zai kasu ba ya je ko ina ba a karba ba sai ya bayar a masallaci ba haka muke yi ba ko ya ɗauki mafi ƙanƙanta ya bayar son rai ya dabaibaye mu wa duniya darul mihna duniya gidan jarabawa ne a cikin jarabawa muke Allah zai kawo maka wani abu gabanka na saɓo ya ga za ka mai biyayya ko ko za ka saba mashi jarabawa ce duk abin da ka gani jarabawa ce Fala idan ka zauna a wani ofis ka ga dukiyar ƙasa na wucewa ta gabanka eh? tana wucewa ta gabanka wani bawan Allah ya wata irin tambaya ba fa amsa zan gaya muku ba ana amma kusan hadarin da mutane kan shiga suna bangaren da ake harkar man fetur ai an dai gane magana wanda ɗalibinmu ne di yayi karatu hannunmu ya ce a rana dai a inda suke sai a samu miliyan talatin a rana wannan miliyan talatin fa wani bangare mai sunan wuri-wuri za su kome cuwa-cuwa sai a samu naira miliyan talatin a rana ɗaya kuma a raba ba kowa wanda ake samu wannan miliyan talatin adadin bai wuce shida biyar uku su ke raba wannan kuɗin tsakaninsu abin da yake magana ya ce in zai ƙi karɓar wannan kuɗin an mai mai sauƙi a raba shi da ake amma yana ganin mafi girma mutanen suna iya kashe shi har lahira a ce na baya karɓa to yanzu ya zama musu haɗari eh, ko ba haka ba yanzu ya zai yi aiki aka ɗaukai aka kai wurin kullum banda dai asabar lahadi kam sauran rana aiki wannan kuɗin kullum zai zo saboda abin da ake a wurin <laughs> malayin ba najeriya ba ina ne aka samu refinery ta 'yan satan mai suna da matatan mai ai sai najeriya 'yan satan mai suna da matatan mai da an ga za a gano sai a ce a kona jirgin an kama barayin mai a kona jirgi saboda komi ya kone a ciki a nan duniya dai ka an tsira a filin alkiyama ba akwai magana akwai magana yanzu ka ga wancan ya samu kansa fi mauke fi haraj to ya zai yi tona musu asiri zai yi abinda ake zai faɗa tun da ustazu ne allahu akbar rana guda don haka in kana son zaman lafiya a duniya da lahira fanzil anil hawa taslam sauka daga bisa dokin son zuciya za ka kubuta an gane magana taslam za ka kubuta idan ka sauka daga dokin son zuciya kubuta za kai za ka tsira wa arid anid duniya tagnam ka yi nesa daga duniya za ka rabauta tagnam za ka samu ganima za ka rabauta saboda ka kau da kai daga me daga duniya wai menene abin da ke ba mu wahala ba duniyar nan ba ce ka ga mutum ejen ɗin gidaje amma macuci wane wani ma ejen ne ba macuci ba illa man rahimahumullah ko mai canza kuɗi mugu mai awo azzalumi mai sai da kaza shi ma mugu ma'aikacin gwamnati mugu jami'in tsaro mugu wancan ma mugu ne wancan ma mugu ne to wa'annan al'umma wasu suke neman shugabannin kwarai mugayen mutane wasu suna neman shugabannin kwarai eh, ban san inda za su samu su bare mugayen mutane a ina za ku samu shugabannin kwarai ta wace hanya ai bai yiwuwa al'umma akwai bukatar su yi tanazuli daga son rai abin da zai baka mamaki turawa mutum zai ɗauki iya abu nashi lokacin da ake abincin korona, ai muna gani ƙasashen turawa ana ajiyo akan titi wani ya dan fito daga gidansa ya dan dauki ɗaya dul ya gudu gida wancan ma ya zo ya dauki ɗaya malam a Najeriya wani yana iya dauka abin da ba zai cinye ba da ramadana fa ramadana watan imani ana rabon shinkafar buɗe baki wani zai ɗauki guda goma ya bi kai ya ɗauke naman ya cinye tattara naman ya cinye aje shinkafa a bola wani ya kashe kuɗinsa ya yi abincin nan don jama'a ga wani bai samu abincin ba wani ya ɗau guda goma ko aikin hajji aka je wani alhajin najeriya sai ya ɗau abincin da ya fi ƙarfinsa na ganewa idan da za a ce abinci guda ɗari mu saba'in to idan 'yan najeriya ne a dambe abincin zai kare sai an lalata guda hamsin ko sittin don wani tun da yanzu mu saba'in ne abincin guda ɗari ne kowa zai samu hada ragowa guda nawa talatin to wani yana harin biyu ko ka ce kowa na harin yanzu ya za a yi to bari in tada rigima kuma wannan abin da kake gani na son zuciya tasowa muke yi da shi tun muna ƙanana ko yaranka ka haɗa cin abinci wani sai ya tattara miya a gaban shi da saura wani ya janye tuwon ya kai ma wancan duka kai ka cuce ni <laughs> duk inda za su shiga haka za su sai dai idan gadi za ka tsaya idan za ka tsaya gadi ila ka samu sauƙi iyaka dai ka ce makaranta alkur'ani ni na yi almajiranci na allo na yi kwarai kuwa idan aka ce almajiri muka rugo aka karɓi abincin nan a cikin wannan tsarin na koyi ina gudu ina loma ina gudu ina loma dole ka iya kawai don in ka tsaya wani ya fi ka ƙarfi ba za ka samu ba da ka kana gudu kana loma sai ka aje masaura kwana yanzu wannan da yake gudu yana cin abinci kyale yan uwansa da yunwa maganar minu a hadukun ba ta don haka ba yadda za a yi wata rana ya zama wani abu a samu sauki wallahi ba ta yi wa li'annahu tara'a ra'a anil hawa inna ma nasha'a anil hawa ya girma ne akan san rai da muka ɗan girma a cikin almajirancin da an ce almajiri sai mu ce kai karɓo abincin nan sai ya karɓo yana kallo muna ci in zai rage mu dan san mai in ba zai rage mu cinye wato dai na wancan karatun kullu kabir zalimun <laughs> ko haka ba yana zaune kana ci duk wanda ya makaranta allo ya ya sa min da ke faɗi to idan ka bibi karatun ya yi zurfi ba zai daɗi ba shi ma malam mugu ne <laughs> Matsalar yawa can ne ba na so in ji amma in dai za a bi karatu, wallahi kan malam zai kare akan gargawa titiburi da dukka duk wanda ka tara matsala ce sai ai ko muna shan wahala eh, sai rai yana wasan kura da mu a ce dan adam yana gudu yana loma kai ka sauna ai babu nutsuwa amma dole ka yi haka dole ne duk abin da aka kawo da gangan ake dakawawa maimakon a ce an koya wa yara tarbiyya a makarantar alkur'ani wannan ya ɗauka da hannunsa ya samu wannan a wannan ya iya ɗauka ya ba wannan in kai babba ne iyayenmu na haka suke mana da kuna cin abinci za a ce kai tashi ka ban makarami ba haka bane ka bar wa karami wannan alama ce ta me ka saba da tausayi kai babba ne ka haƙura ka kyale wa karami amma yanzu fa babba ne zai baza babban riga duk ya kwashi kuma haka yake so a tafi inda za ka san muna cikin rudani ina son wannan karatun mu bi shi a hankali ko mu gwada shi da rayuwarmu idan muna iya bari mu bari mu zauna lafiya in ko ba mu iya bari to mun dai san abin da muka ɗebo wa kan aiko sai a tafi a haka Allah ka samu gyara da haka wa a'rid anid dunya taglam wa la yaghurrannaka wa la yaghurrannaka ta bi tibil malahi kada son zuciya da kake bi ya rudar da kai bi tibil malahi da jin daɗin duniya E, ko ka ce wa wadaƙa ka je kana jin daɗi ka yi abin da ka ga dama kuma abubuwa suna maka kyau ga son rai ga samu ga son rai ga budi mutum yana son rai kuma yana samu ƙarshe ya rika ji ko bai furta ba a zuciya inna ma utituhu ala ilmin indi ai malam tun da na zama injiniya ai ka san baiwa in sha wuya ni fa lauya ne ya zan sha wuya ina sa ne ne <laughs> ko ba haka ba wanda ya ce injiniya ne ni mutum yana tuntuɓe da dokokin Allah yana shure abin da ya ga dama yana ɗaukar abin da ya ga dama yana wa dokokin Allah kwasa karan mahaukaciya kuma Allah na ƙara buɗe mashi manzan mu annabi Muhammad ce idan ka ga Allah yana baka duniya akan sabonsa da kake yi ka sani Allah ta lala yake maka ta lalace mai kamar me mai kamar saki to kaji wadda ke ji yara yanzu ba san ta lala ba ko mafi yaran dai nan in ka ce ta lala sai ita kallon ka ta lala Allah ya tsare mu da ta lala wala hawa hawaka bi tibil malahi wala wala taftunannaka dunya bi husnil awari E kada duniya ta fitine ka da kyawawan ababe bayyana al'awari abubuwan da suka bayyana 'yan kyale kyalanta ta fitine ka duniya ai eh, malam duniya yanzu kai kana ganin duniya nan sai ka ɗauka ba za ta tashi ba idan aka nuno wata ƙasar malam ka ga ƙasa malam kamar ana cikin kwalba tituna ne jirgin ƙasa ne jirgin sama duniya tana harkar gabanta libya da aka yi ambaliyar ruwa malam birni ne fa na gaske sama da mutum dubu ashirin sun mutu rana ɗaya ruwa ya tafi da su yanzu kai tun da ba a yi ambaliyar ruwa a garinku ba kana ganin kai ai da mutum ya dan kama bishiya mana ya rike da kuma haka ba me yasa bai kama bishiya ba da ya dan rike bishiya ikoko da ya kama abu kaza malam gari yana da gidaje masu hawa hamsin hawa talatin hawa ashirin wurin ya koma fili kamar dan adam bai taba zama ba idan ka kalli wancan maganar Allah sai ka kalli wannan gefe yadda Allah zai da duniyarsa ya ce in karshen ya zo Allah zai niƙe duniyarsa zai maida ta lebur ɗaya ba tudu ba kwari babu wani dan karkata karkata haka za ta tafi malam Allah malam Allah shine Allah eh Allah shine Allah kar ka bari duniya ta fitine ka da kayan aro na kalanta fa muddatul lahawi tanqati'u lokacin wasa allahawi lokacin wargi saurin wucewa yake yankewa yake yi wa ariyatu dahari turtaja'u kayan aro na zamani mai da su ake duk abin da ka ara wata zan zai wuce kana nan kana yaro matashi kana nan kana yaro matashi kana bunƙasa kana taka ƙasa <laughs> wata ran sai a wayi gari kana dudduƙawa, kana dudduƙawa daga ƙarshe dai a nemo maka sanda to kaji jini ya yi sama a bi shi da gudu a taro amma 'yan allurai kai bacci ana nan wata rana jini ya yi ƙasa a je a yi ta lalubo shi a ɗan sassoka ma allurai ka ɗago duniya ha malam duniya duniya ce mala wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri waɗannan shugabannin ƙasa da kuke gani 'yan shekara saba'in tamanin wallahi fitina ce kawai na rai yana girma yana son duniya abu biyu kana girma kana ƙara son su mace da duniya haka ne kana girma kana ƙara son mace kana girma kana ƙara son duniya idan ba fitina ba ba abin da suke jin daɗin shi allurai ne za a yi mutum izo i zauna i bayani an jima i koma gida i zazzabi duk ba haka suke ba ya riga ya gaji duk wani abin da duniya ta baka aro sai ta karba abinta duniya ba ta da haƙuri a daɗe shi yasa ya ce wa ariyatu dahri turtaja duk abin da zamani ya baka aro zai karbe wa ya baka alaika ma tartakibuhu min al maharimi abin da zai kyale maka idan duniya ta baka aron samartaka kai ta aikata haramun da karfin da aka baka da dukiyar da aka baka sai daga baya ta jinya abin da ta baka aro ita duniya sai ta barka da duk laifukan da ka aikata na haramun da wannan aron da ta baka kayan aro ita ta baka duniya fa ke magana eh budur wannan ita ta baka kayan aro kai abin da ka ga dama yanzu ta janye kayan aronta maimakon ta janye zunuban sai ta baka da su magana ta fito sai ta kyale ka da zunubai a wajenka ma tartakibuhu min al-maharimi wa tattasibuhu min al-ma'asimi barka da abin da ka tattaro wa kanka na sabon Allah ta aje ma kayanka eh alhawa huwa al-aduwwul a'zami kai in baka sani ba son zuciya shine mafi girman maki allazi yajibu alal insani an yuqatilahu wa yuharibahu ashadd mimma yuharibu ayya adu hmm. ikon Allah eh son zuciya shine maki mafi girma idan ga arne ga son zuciya ka fara ya son zuciya kafin ka yaki arne gane magana domin son zuciyarka shine al'aduwul a'azam allazi yajibu alal insani wanda ya zama dole akan mutum an yi haribahu ko an yi ƙatilahu ka yaƙe shi ka yi faɗa da sai ranka a shadda min ma yuharibu ay yadu fiye da yadda kake yaƙa kowane maki idan ka siyo jirgin sama bindigogi da wannan da wannan don ka yaƙi makiya da mai da mai ka tanada don ka yaƙi son zuciya jama'a muna ganewa ku lura ko ba musulmai ba duk ƙasar da suka yi yaƙi da son zuciya sun fi zama lafiya ko da ba musulmai ba ne in dai sun yaƙi son rai sai ga sun zauna lafiya ƙasar da ake bin doka a najeriya fa yanzu kana zuwa police station magana ce ta mai kazo da shi na kuɗi dpo yana bukata mataimakin dpo yana bukata waɗanda suke zaune a kanta su ma suna bukata kowa so yake ka bashi kuɗi yanzu ba matsalar ka ta dame shi ba kai da aka kawo ƙara nawa za ka bada kai ma da ka kawo ƙara nawa za ka bada idan dan sanda ya gamu da kai akan hanya kana tuka mota ko da uwar shi ka kashe ka sa a boot shi in dai ka bashi kuɗi za ka wuce ko ba ka ba ka kaso uwar shi ka sa a boot ana zuwa ka ce a ofisa ka dan miƙa mai sai ce go ba haka ake tafiya ba magana ce ta san rai ba ka da maki kamar zuciyarka san ranka da za a ce yau ga wani ɗan sanda baya son rai malam sai ba ka sha'awa wani ɗan sanda fa aka samu ya tsinci kuɗi na wata baiwa Allah a filin jirgi ko ya ɗauka ya maida mata kuma yana buƙace da kuɗin nan ya yaƙi son zuciyarsa wannan ɗan sanda Allah ya yawaita mana irinsa ya maida wa mai kuɗi kuɗinta dalilin wannan abin da ya yi Allah ya fara bashi sakamako a duniya aka biya mashi aikin hajji da dai albashinsa sai shekaru da ko ba ba bai je hajjin ba inda da albashinsa ne to amma sai aka biya masa aikin hajji to kaga a ƙara masa girma Allah ya ƙara masa imani Allah ya yawaita mana ire-irensu to fa abin da ya yi a nan shine faɗa da son zuciyarsa jama'a mun fahimci karatun zuciyarsa tana ce kai ka rike abinka ai suna da shi da yawa ba masu kuɗi ne? wani fa idan ya tashi yana ganin cutan mai kuɗi halal ne ka cuci mai kuɗi ba mai kuɗi ne yana da su da yawa dan abin da ka samu ka ɗan yaga kawai ai yana da su da yawa to malam wannan zamanin da mutum zai cuci uban shi kewa ubansa dubara kaɗai mu kuɗi a wannan zamanin ai ba yanzu za ka kalla ba mutumin da ya cuci ubansa shi ko wani irin ɗa zai haifa da kuma haka ba wa gadan li nadhirihi qaribu wani irin ɗaya za a haifa nan gaba idan wannan mai cutar uban shi ne malam nan gaba dai mai kashe uban shi ko ba canza ba wannan abin da muke gani ba kaɗan bane ka yaƙi maƙiyinka fiye da yadda za ka wato ka yaƙi son zuciya fiye da yaƙan maki ya ƙulu abu hazim abu hazim ya ce katil hawaka min ma tuqatilu aduwaka ka yaƙi makiyinka eh fiye da yadda kake yaƙan ka yaƙi son zuciyarka fiye da yadda kake yaƙan makiyi to kaji ka je ka duba hilatul auliya a can ya faɗi wannan magana yau ka tambaya ka ce ina hausa fulani ku zo mu yi faɗa da san mafi yawan matsalar najeriya hausa fulani suka jaza ta domin suke da addini bature fa da ya tashi zai ba ƙasan nan ya kalli wancan ɓangare ya ga mutane ne masu sarrai ya sake kallon wannan gefe ya ga mutane ne masu son zuciya sai ya jawo mutanenmu ya ce suke da sauƙi-sauƙi ya danka musu ƙasa a hannunsu ba aka kai ba ya ba su ƙasar su ma daga baya suka koma irin waɗancan ƙasar ya ɗauka ya ba su domin su ke da sauƙin son rai a yau ya muke a da mutum ko mutuwa ya yi ba yadda za a yi makwabta su ci amanarsa amma yanzu ba don haka ya kamata hausa fulani mu wannan karatun fa ba inda za mu kai shi a cikinmu za mu raba abinmu ko ba ka ba mu ga kan gaskiya mu daina kallon wasu mu kalli kanmu ina ce hausa fulani na nufin duk arewacin najeriya kowa ya shigo a da muna da mutunci ana kallon mu da mutunci daga baya tare nuna mu sai akwai dalili to kaji wani ya faɗi wata magana mara daɗi iya dai maimaita ta dai ta maimaituwa da yake shi ne ne akan abin da ya sha matsalar fulatu kalma yake ga ce wa'innan 'ya'yan da kuke haifuwa da 'ya'yan mu mata wanda kuke kaza kaza ni dai ban iya maimaita ya ce duk su za su kashe ku ban san ko kun gane karatun ba in kun gane a takaicen wuce tsallakowa da kuke yi kuna wa 'ya'yanmu kaza kaza kuna gani a banza kuke kuna haihuwa 'ya'ya da su kuna bari waɗannan 'ya'yan su za su kashe ku malam kai ka ga yaro arne ya zo yana wa musulmi haka ai kai ka san wannan ɗanmu ne ko da dai ta bayan gida aka samu shi amma menene ɗanmu ne ba su da zuciya da za su iya haka ‘ya'yanmu ne suka zama haka idan ana gaya maka wani abun kasan kare bai ci eh tunda yana ganin ga yadda zai yi alhawa huwa asasu kullu fitna son zuciya shine asalin kowane bala'i wa sababu kullu baliya wa sababu kullu baliyatin shine dalilin kowane bala'i kamar yadda sufyanu thauri Allah ya kara masa wato Allah ya masa rama yace ya nafsu ya ke rai tubi fa innal mauta kada hala ya ke zuciya ya ke rai ki tuba mutuwa ta zo bakin kofa lokaci yayi wa asil hawa ya ke zuciya ke saba wa san ranki ma zala fattana haka ko falhawa ma zala fattana san zuciya bai gushe ba yana jarabtar bawa walan ma kana hadha sha'anul hawa to tunda haka san zuciya yake وجب الحديث عنه حتى نبتعد عن هذا المرض الخطير والشر المستطيل an gane maganar mana ya ce tun da haka son zuciya take kai dole mu zo mu yi magana kan son zuciya ta yadda za mu yi nesa an ilmaradil khatir ni nesa da wannan mugun ciwo wa sharril mustatiri da sharri wanda yake mai tartsatsi mai watsuwa san zuciya fa ba sharri bane da zai tsaya kan mutum shi kadai watsuwa yake yi yayi tartsatsi yadda ka san mai zuga zugi fafas fafas haka to kaji aika ce a baya hausa fulani muna da kwarjini eh muna da kwarjini ga mu da mutunci malam amma a yau san zuciyarmu ya kai mu an rena mu ya kaskanta mu ya lalata mu yau ka duba yadda san zuciya ya durƙusar da larabawa balarabe wanda akan mutunci sai a yaƙi shekara ɗari ba a daina ba akan mutunci ka je ka ga me ya kawo yakin banu kainuka banu nadir me ya janyo fada tun ma jahiliya harbul basus kare mutunci balarabe ya yi bako ka ci mutuncin bakon ya ɗauko danginsa da 'yan uwansa a zo a yi faɗa da kai ko da za a ƙare saboda kare mutunci amma yanzu ba larabawa na kewaye da isra'ila isra'ila tana wa musulmi kisan gilla har a asibiti har a asibiti alama da ke gwada kai munafuki ne ka ji abin da ake wa falasina bai dame ka ba wannan malam alama ce da ke gwada wato wani gwajin jini ne da ke gwada kai munafuki ne ke eh, kwarai kuwa alama da ke gwada munafunci ya kafu a zuciyar bawa lalacewarsa ta kai ana kashe 'yan uwansa musulmi yara da mata da wanda duk za a kashewa amma ya ji babu komi bai jin komi saboda zuciyar ta riga ta lalace ta riga ta lalace don haka irin wannan abu in ya zo jarabawa ne yana sauraron a sheikh muhammad hassan wallahi na yi burin a ce maganan nan tashi a samu lokaci ko da sautin shi a cire a sako hausa mutane su ji abin da yake faɗi irin abin da yake faɗi a sheik muhammad hassan akan abin da ake yi malam idan mai ilimi yana magana wanda ya san abu yana magana in kai baka san shi baka shiru baitul maqdis ba gidanmu bane lazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa barak na hawlahu yanzu kai in ba dan mutuncin mu ya lalace ba ba mu da daraja an isa a ɗauko wuke a kawo mana nan shi kuma wuke ya ɗauko ɗan isra'ila wai isra'ila za su ba mu tsaro da su zai haɗa kai kai ka san bai yi haka ba sai da muka lalace muka ɓalɓalce shi yasa ya samu dama yake haka daular shehu usman dan fodiyo bayan wannan wuce ya gama zage shehu usmanu ya ci mutuncin shehu usmanu ya ci mutuncin rawaninsa ya ci mutuncin addininsa yau aka ɗauko ɓangare na daularsa aka ce an baka riko ya ce to ko za ku gani aiko ana gani ya ce ina arnan isra'ila taho nan ka gani zan baka tsaron waɗannan mutane ka sa mun yar kwalba ko ina har kofar gidan sun gabu da suke yi za a yi security samun kwalba ko ina ya kwalban nan haka ko ina abinda suke na gani ai in kana ganin mutuncin mutane ce ƙasar da kaso saba'in musulmai ne musulmi ko duk inda yake abokin gaban isra'ila ne inda yana ɗigon imani to kuma su za ka ɗauko isra'ila ka haɗa kai da ita kasan jahilcin kirista a najeriya ya kai suna ganin kamar isra'ila ma kirista ne shi yasa na ji daɗin maganar wata balarabiya kirista ta ce ni ce nan balarabiya kuma kirista ba Falasɗiniya? kuma mu kiristan Falasɗinawa mun kai kaso talatin bisa ɗari ina tambayan kiristan duniya masu goyon bayan isra'ila mu a ina kuka ajiye mu a cikin kiristanci me kuka ɗauke mu ta ce ina tare da falasɗinu musulminsu da kiristansu da ma duk wanda yake cikinsu ina tare da shi kuma ina gaba da isra'ila fiye da nake gaba da komi wannan kirista ce amma ita gaske kasan munan kirista da muke da su daga mutum gashi kamar mutum amma wawa ne sakarai wannan abin da dai mun faɗa can ya wuce ban da lokacin maimaitawa kamar yadda muka ce mutanen na sai sun ji mana rauni kuma alama ta nuna haka wai mutanen ma ta gaya musu abu amma ba sa gani ko da zuwa ya kira daga ƙasar waje da Allah kana da alaƙa da Sheikh Abdulrahman Azzamfari to da Allah a ce mishi abin da yake faɗa ya ɗan sassauta wai yanzu aka fara gwamnatin nan Na aka ba za a gane inda aka sa gaba ba tukuna sai an gama burkushi <laughs> haba bala buhun siga dubu hamsin da biyar to ka gama diwa ɗan kasuwa ba ashe an wuce karatuna. to me kake so mu gane mai ya yi tashin goron zabi ya ninka sau uku da rabi mai ya ninka uku da rabi abinci ya tashi gidan zama ya tashi komi ya tashi bala'i sannan kuma an gwada mana naɗi dai da aka yi na ƙarshe mutum goma sha hudu da aka naɗa mutum goma sha hudu uku ne kaɗai musulmai a cikin musulman kuma ɗaya nasu bina malam abin nan in yana hannunku mu abin da muka faɗa ya zama shugaban naku ne yanzu wanda kuka tura spiya taya ya isa ya hana wannan naɗin yana buga magana su biya ta eh, an ba mu mataimaki Allahu akbar an ba ka mataimaki ya ce ina ce na taimakawa zai taimaka ana gaya wa mutanen mu abin da ya kamata amma mutanenmu ba su saurara ba irin su malam murtala a sada na sokoto wasu na ganin ma kamar malam murtala bai da hankali yana ta magana kan tsaro yan uwansa ake kashewa da danginsa gaskiya yake faɗa gaskiya ce malam murtala a sada yake faɗi saboda kashe mutane ake yanzu a ce an sai mota ɗaya sama da miliyan ashirin wai za a ɗauki mutane in lokal gaman biyu za ka ɗauka an isa a ɗau wannan mota a je inda ake kawo mutane da ita an isa wai mala a zamfari ya ce wannan gwamnati Allah sa ta kai shekara hudunta Wa wannan shine laifinsa to ai fatar da muke kenan saboda in ta kai shekara hudu yanzu an riga an yi kuskure wanda ya Yi musulun musulun jama'a akwai wanda suka yi don Allah ana ganewa wallahi don Allah suka yi don Allah ina gaya muku don Allah suka yi kuma suna ma da lada akwai wanda suka yi don kudi, su ma nasu to Allah ya yi masu akwai waɗanda suka yi don su kawai ba su fahimci ma mai ake ba duk da kowa da nashi yanzu an riga ba matsalar ne ya faru ba za a yanzu mu kukuta kwale-kwale muke ciki yana mai to sai ka kana cewa kai direba laifin ne ka san bai da lafiya ka dauko ba shi ba lokacinsa bane yanzu ya za a tsira mu daina cewa wane bai kyauta ba yayi musulmi musu duk mu wuce wannan yanzu kana da shawarar da zaka ba mu kubuta to ka kawo ta ko ba ka ba amma barna an riga an yi ta aka zo shugabancin majalisa muka yi ta kwakwazo wani ma ya ce ku cire bakin ku a ciki ya ce a'a majalisan nan to yau ga shi da majalisar na ake gurza mana baki a ƙasa wani wani wani kawo sumaila ko sanata kawo sumaila a taimaka a buɗe buɗa sai ya zama abin dariya i zauna i koma i zauna wallahi jama'a bai yi wa mulki na hannunku ku ɗauka ku ba wasu wai me yasa shaggumi ya ce mana siyasa ta fi sallah me yasa saboda mutum ne faƙihi yana nufin jagoranci yana gaba da sallah sai an daidaita jagoranci kafin a je a yi sallah idan kwana za a yi a ne a tabbatar da shugaba kuma shugaban ya zama naku ne lalataccen ku ya hi maku lalataccen ku ko kana nufin wancan lokacin wanda muke ta kwakwazo kan shi wani wali ne shi ma ɗaya ne daga cikinsu amma aƙalla dai wannan muna ga cin kashin da ake mana yanzu da ba za a yi shi ba ba zai kai haka ba kuma alhamdulillahi duk da sharri ne amma alhamdulillahi za mu ce waɗanda suka yi tsaye aka yi wannan sakarcin su aka fara wullawa ba wanda na tausaya ma irin malam nasu irin fayi gwamna na material mai kokari gwamna malam nasu irin fayi ya tika rawa ya tika rawa ya tika rawa ya yi wannan ya yi duk abin da zai yi ya yi turanci ya buga turanci an yi girama an yi girama amma yanzu yana dustbin an da shi a bola ba a yi da shi saboda zai amfani yankinsa mai amfani ne a wancan lokacin da ka gaya mai bai sauraron ka ya ta tiƙa rawa ashe ta banza ba albashi ko ba haka ba ya ta maganganu ya eh? su wancan gwamnan zamfara tsohon da ya sauka can suka yi ta zuba kuɗi akan wannan mutum heran eh, kai daɗe ni ne nake so ita takarar majalisa ya ce aka bari ina da nawa ina da nawa a ran da ya gane ashe shaida faɗi wahala da nake ni ba naka bane <laughs> a ai garin ku nake so kawai in ci don Allah ka je ka nemi sakamakon zaɓe ka nemo shi ka kalli abin da aka ci musulmin nan na nan gefen a cikin waɗancan musulman yawan ƙuri'un da yake samu ƙasansa da su kuma musulmin su can a nan gurin yadda ake ɗaga shi ka je ka zauna ka ɗauko sakamakon gaba ɗaya da hoton shi da komi ka zauna kai karatun ta natsu kai dai musuluncin ka waɗancan ba su amince da kai ba lokacin da manzon mu annabi Muhammad yake cewa bayan rasuwansa shugabanci yana cikin Qurayshawa ya ayyana ƙabilarsa ya ayyana danginsa cewa duk yadda za a murda jagorancin musuluncin da hannunsu annabi zaka ce kabilanci annabi zaka ce yayi ba daidai ba hannunsu ya damka an sarawa ku zama mataimaka kuma a haka aka tafi banu umayya duk shawa ne banul abbas duk shawa ne haka annabi ya sa abu bai wa abu na hannunka ka ɗauka ka miƙa ma wasu kafin ka kwato shi sai jikinka ya gaya maka sai ka ce ba mu ne muka samu aka yi ta azumi aka yi ta wahala aka kwato daga hannun jonathan ba eh kuma yanzu mun sake ɗauka mun ba wasu kyauta da sunan musulunci yanzu don Allah a nan ina musulunci ba inda musulunci amfana to malam tun da wancan ya wuce bai amfani musulunci ba ina ga wannan abin da ake faɗa wa mutanen mu duk abin da ya taso ku riga lura idan kana maganar musulun musulun daga nan na tashi na tafi kaduna yin musulun musulun saboda wancan musulun musulun din yana da alamun cewa aunawa za ka yi barna ce guda biyu sai ka duba wadda tafi ka dan faɗa mata ko ba haka ba wannan fa da ya tashi ɗauko mataimaki sai ya ɗauko ɗan ɓangaren zamani lokot ko zamani lokot ko sunan shi ba mu san waɗi duk wanda yake da shekara arba'in yanzu ko talatin da biyar ma ya san wa ya san irin illar da ya mana har yau ba mu warke daga ciwon da ya ji mana ba ka je ka kalli abin da aka yi fita fanal ne ko wane ne irin magana da yake bisa izgili da izza ka ce wai arne ne ya kai ya rika irin wannan magana kai malam Allah lalace irin kalaman da yake yi ana tambaye shi kan rayuka da ya salwantar yana nuna bai ma san haka ba bai san an yi ba shi ba shi yayi ba Ke ka ɗauko ɗansa ka ce shine mataimakin gwamna in ta Allah ta kasance ka zo ka bingire yanzu da wa ka kai yanzu wancan in ba da in Allah ya kabar da shi a jirgin nan ba da ba har yanzu muna ci wani yanayi ba da aka samu wani tunku daga cikin mu mara hankali ya bar musu gwamnati ya tafi mutane malam ka ga mutum han mutum amma sakarai bai kallon maslaha al'ummarsa san rai ya sa kansa kawai ya sani eh? ana nuna al'ummar mu wallahi ina kyamar yin magana kan siyasa Allah ya sani amma wallahi al'ummar mu malam duhun kanta ya kai wallahi ba zai yi a shiru ba sai an haska mata duhun kan al'umma ya kai mutum ilahi a bashi taliya daya ashe zai biya bashi hada kuɗin ruwa yanzu duk wanda ya karɓi taliyar naira casa'in yanzu nawa yake biyan ta ba dari uku take ba to don Allah ina talaka zai saka rayuwarsa yanzu wannan abin dan an yi magana akai sai ka ce ana zagin wani wannan ai waƙi ne abu ne zahiri abu ne gashi a fili ba zuwa za ku yi ku zauna ba ku shiga cikin wannan siyasar ku kawo gyara kowa ya shiga kowa ya ba da gudun gudunmuwarsa don ka ka al'umma sauƙi ko zuwa mu wa'azin ƙasa ɗina ko wani mutumin kirki a katsina mutumin kirki mala gida ya gina manya-manyan wuri haka yake ɗauka yana ba malamai duk sadda aka zo wa'azi za a saukar da malamai da alarmomi da masu karantarwa komi kai hatta abinci da saura duk zai ɗauka ba kuma ɗan siyasa ba ne ɗan kasuwa ne shawara ake ba shi wannan aikin ba ka iyansa kaɗai sai ka raba da wannan siyasar in dai kana son ka taimaki mutane yanzu domin a rana ɗaya abin da ɗan siyasa zai iya taimakon jama'a in mai taimakon ne sai ka shekaru ba ka yi shi ba ce wai ana kawo mutane siyasa ni na kalubalanci malamai na ce malamai ku fito ku yi magana ɗaya in siyasan nan musulunci ce mu shige ta da gaskiya in kuma ba musulunci bane mu fita ku zo ku yi mana magana ɗaya ko mu shiga ko mu ni ne? ana cewa wuki eh, wuki ya ce zai bishe babban masallaci a cewa zai zai wai babu inda zai gyaran hanya a su cocin ƙasa hanyar bata biyo daidai nan ba masallaci ta biyo qad badatil baghdha'u umin afuwahihim wa ma tukhfi suduruhum E shi abinda wuke yake nuna wa duniya ba wai masallacin yace zai rushe ba tunda ya san musulmai makwadaita ne to yanzu yana so ya dan fadada hanya za ta dan yi fadi ne to za ta dan taba masallacin ta dan yayya kushe shi don haka nawa zan baku nawa zan dan san maku in yi aiki zan eh, yi gyaran hanya Allahu akbar kuma za ku amfana za ku wuce bacin koso wuke babu inda zai gyaran hanya sai ta babban masallacin ƙasa ba babban cocin ƙasa ba ku lura da magana ba ah, hanya ba ta biyo can ba hanya ba a bi ga dai inda ake cinkoso yanzu arian arian national mosque don allah ina ake cinkoso ya eh? to amma sai yake gyara wuke zai ba da compensation wani turanci ne shi kuma daga sunan shi compensation zai ba da idan ba dan Allah ya kiyaye ba tunda al'umma ce makwaɗaiciya sai a karɓa Allahu akbar jihadi ne ma a karɓa mana yi wani aikin a musulunci a kwakware muku hanya a kwakware muku abin da za a yi ce rana kaza kun sa hannu an ba ku kuɗi yadda ka san ka kama mutanen nan da bulala to ya za kai wannan mutum da kuke gani an kawo shi garin nan ko wallahi mu ta hasbunallahu wa ni'mal wakil da gangan aka jefe mu da shi Ina gaya mu wannan ce ni dai a ɗauko mun tsohon gwamnan filato lalon to ya fi mun wannan kuma wancan lalon ɗin kiyayyarsa bai bayyana ta ko da yana kima mun san ba musulmi bane amma bai bayyana ta kuma mawaƙifu da yawa bai cutar da musulmi ba da haka ya fi mana sauƙi akan wannan da shi wuke mahaukaci ne tibiran mahaukaci ne yawa ba mutum bane da tsatse bai san abu duk wanda zai duba shugaba tunda wuce fa ya iya zagin dan fodiyo mu fa wuce da shi da banza duk ɗaya ba mu ganin mutuncinsa ku banci matsala mu akan dan fodiyo duk gaba ɗayansu don dan fodiyon nan yadda muke ganin sa babba a yanzu dai ba mu da kamar shi a wannan karnin wannan yankin idan zai iya zagin dan fodiyo da rawanin dan fodiyo hai mu ko wuke banza ne a wurin mu banzan bazara ne bai da amfani kuma mu jin tsoron mu haɗi idan ga ce kai banza ne ba ka da mutunci nan saboda mu akan dan fodiyo ba abin da ba za mu yi ba saboda mun san baka zagi dan fodiyo ba sai dan musulunci ba zagin dan fodiyo kai dan rigarsa ba kana zagin dan fodiyo dan musulunci mu ma muka ce kai banza ne ba ka da mutunci ba ka da daraja ko ba mu ganin ka da mutunci haka za mu tsaya to kaji duk abin da za a yi an daɗe ba a yi ba aƙalla dai yanzu ko niƙe mu yayi in yana da mulki ya san dai ba mu son shi mu saƙonmu ya san ba mu son shi kuma ga dalilin mu da yasa sa ba mu son shi kuma sai radda ya zo ma yana son shugaban ƙasa ƙila ma aja karatun zamu koma yaƙi da wancan saboda wannan dai bai na mana komai wannan ayi mun karanta ko yace wa sanata tarraqu fi hadha alkitabi ila ta'rif alhawa a littafin nan zamu sanar da meye san zuciya wa adrarihi da illarsa waɗanda suke son zuciya sun fi kowa shan wahala wa fawaidi mukhalafatihi da amfanin sabawa son zuciya wa asbabu tibaihi da abubuwan da ke sa mutum ya bi son zuciya wa turuqu ilajihi da hanyoyin magance son zuciya wal farqu bainal mahmudi minhu wal mazmum da bambanci tsakanin son zuciya irin wanda ake so da kuma abin zargi a ciki wala yafutuni an ashkura kulla man sahama fi idadi hadhihi al madda ba zai faku daga gare ni ba in ji shi malam mai littafi ya ce in gode ma kulla kullaman sahama duk wanda ya bada wata gudunmuwa ta shawara ko dai wani taimako ya bani akan shirya wannan littafi wa ikrajiha da fitar da wannan sako bi suratul mardiya ta hanyar da yake bada sako wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to yan uwa wannan dai a muqaddima yau muka kare